bayi sai shiga da fici suke yi. Maman Fulani ta so sarki daga lokacin ɗaurin auren sai bayan fitarta daga takaba ya ce ta yi haƙuri kawai a ɗaura yanzu burinsa kawai a ɗaura auren nan a wuce wurin domin sun yi magana da gwamna maganar zama a fada. Ya ce sai bayan aurensa sannan zai fara zama domin shi ne cikar mutum. Wannan magana da sarki ya yi ita ce ta kashe masa jiki. Ya sa ya haƙura kawai amma sam bayar ƙauna ganin waziri a kujerar mulkin domin sam ba ta dace da shi ba. Halisa na keɓe a wani wuri a cikin gidan da ita da madabu da sauran 'yan uwansu suna kula da ita tare da gyara mata jiki sosai domin madabu ta ce yarta ba za ta yi boranci ba dole sai ta bi sauran matan da zai aura shi yasa ta sa ake haɗe ta sosai to ita ma azima tun da aka fara hidiman bikin ta tafi garin su domin ta shirya tsaf duk da yake ita kullum cikin shirin take mamanta ma ba a zaune take ba su shahid da shatima ne suke ta faɗi tashi da fice domin ganin kowace an ba ta haƙƙinta akwatuna iri ɗaya irin masu sha biyun nan suka siyo Duk abubuwan da yake cikin ɗaya, to akwai a cikin ɗayan ma. Kai, dare da kayan bacci ma irin ɗaya suka zuba musu. Takalma, mayafai, ga birjik. Gaskiya sun haɗa musu kaya kamar hauka. Mama ta ji daɗin ƙoƙarin da Shahid suke yi, domin in ta sarki ne sai dai a ɗaura auren haka babu laifi. Sam ta lura ba shi ne a gabansa ba. ‘Yan uwa da abokan arziki, mama ta kira suka miƙa wa kowacce nata. Balaraba dai nata na gun mama. Inda ta yi ta yi da ita akan ta so ta duba kuma ta ɗebi wanda take so. domin a samu a ɗinka mata. Amma Balaraba kunya ta hana ta. Haka mama ta haƙura ta kira jakadiya Shafa'atu ta ɗibar mata atamfofi da lesuka masu tsada da kyau. A take aka kai wa masu ɗinki. Yanzu Balaraba ba ta fita falo sosai. Kullum tana ɗaki a kulle, in dai ba mace ta kira ta ba, ba ta fitowa, saboda wata irin kunyar da take ji. Su Sadiya kuwa sun zama 'yan gari. Sun saba da mama sosai, haka nan jakadiya Shafa'atu in za ta wani guri sai ta tafi da su domin su ga gari. Shi kansa sarki ya kwana biyu bai sanya ta ido ba. Daurewa kawai yake yi, amma kwanakin nan yana yawan jin faduwan gaba idan ya tuna da ita. Kasancewar shi mutum ne wanda baka gane damuwarsa, sai ta kai ta kawo. Shi yasa lokaci guda ba za ka fahimci halin da yake ciki ba. Misalin hudu da rabi na yamma, Balarabe na zaune a gefen gado tana duba wani karamin littafi irin na addu'o'i. Tana sanye da wata doguwar riga mai uban kyau da tsada. Rigan ta ci stones masu sheƙi a wuya da hannunta Ta yi amfani da ƙaramin hijabi irin mai hulan nan fari ƙal da shi. Daidai ta ya tsaya, fiskanta ta yi fayau sai annuri ke sauka. Dama can ita wannan ƙile-ƙilen bai dame ta ba. Ko wanka ta yi, ƙarƙai ta shafa mai da hoda ta saka kulli ya ishe ta. Amma fa akwai son ƙamshi, jikinta kullum na ƙamshin turare. Sadiya ce ta shigo da saurinta tana faɗin. Yayarmu ki zo in ji mama, wai za ki wa magajin sarki abinci yana zazzaɓi. Balaraba gabanta ya faɗi jin abin da Sadiya ta ce. sannan ta ce wai ki ba na hana kirshin kamun kai ba ne ba Don Allah dube ki sai wani ran jiki ke yi Sadiya ta san koyar da kanta tana jin tsoron faɗin da yayin ta take mata kar ki ƙara shigo min babu sallama kuma ki daina wannan gudun da kike yi Sadiya ta ce to Aji littafin ta yi a gadon nata ta miƙe tsaye tana gyara zaman hijabin tata sannan ta ce yana ina ne magajin sarkin yana sashensa tare da abokansa mu ma ba mu daɗe da dawowa ba ni da usmanu tun ɗazu muna can Ita fa ba ta son zuwa sashinsa, gudun abin da ka iya zuwa ya je ya dawo. Ta lura wani irin mutum ne shi mai son saurin taɓa jikin mace. Kowa ka yake wa sauran matan oho, shi da ya sani, amma dole za ta kiyaye, ta daina sakar masa jikinta. Ni ko na ce balaraba kenan. Maganar sakin jiki ai ta ƙare tunda an kusa ɗaura aure. Maman Fulani tana zaune a falo ita da ya shafa Shafa'atu suna hira cikin mutunta junansu. Balaraba ta fito a nitsai ta ƙaraso inda suke. Ta tsugunna tana gaida Fulani. Cikin 'yar fara'a Mamulan ta amsa da ce, dama na ce Sadiya ta kira ki kai mutumin ki abinci. Yana can yana sashin sa tare da abokan su shahid. Wataƙila ya fi mai da hankali ya ci abincin nasa tunda ba shi kaɗai bane Cikin jin nauyi da kunya Balaraba ta ce, Mama, Sadiya ta ce ba shi da lafiya yana zazzaɓi. Ba wai bane da gaske ne. Yau ya tashi da zazzaɓi. Amma dai yanzu jikin nashi da sauki tunda dazuma ya shigo mun gaisa. Balaraba ta miƙe tana faɗin, Allah ya sawwaƙe. Mama, ina abincin yake? Can wani ka ta fara wurin cin abinci ta nuna mata ce, ki je ki haɗa masa. Amma ya ce abincin mutum uku za a haɗu. In ya so, in kika gama, sai ki kira ɗaya daga cikin 'yan matan da ke aiki a wajen ta ɗaukar miki. Balaraba ta ce to, ta miƙe ta nufi wurin abincin. Anisai ta haɗa masa komai yadda ya ce din. Mama ta sa Sadiya ta kira mata wata baiwa mai sula Lariya. Ita ta zo ta ɗauki wannan kwandon abincin suka fita tare da Balaraba. Tun wa garin rasuwar Modibbo rabanta da ɓangarensa. Shi ya sa yanzu da ta shigo ta ci gabanta yana faɗuwa. Tunowa da ta da yadda rabuwarsa ya kasance da Modibbo. Wasu hawaye ne masu zafi suka dinga zubo mata ta fara ƙoƙarin maida su. Wasu kayatattun takalma ta gani a bakin kofar shiga falon. Kuma ta ɗan ji magana a ciki sai ta gyara yanayinta. Ta koma balaraba da ta asali cike da jarumta ta yi sallama ta shiga falon. Rahila na biye da ita a bayanta. Yana kishin gide a wata shirgegiyar kujera mai kamar karamin gado ga wasu karamin filulluka a kai daga shi sai boza da karamin shet mai karamin hannu abin da ya sa ya yi wannan shigan saboda jin jikinsa da ya ɗauki zafi gumi sai zuba yake yi dalili ya sha maganin zazzaɓi shi kenan gumi sai karyo masa yake ta ko'ina shi ya sa fa ya yi wanka ya sanya ƙananun kaya ya zo ya kwanta ya kunna AC har suna rigima da shitima saboda ƙarfin AC ya yi yawa shi kuma ya ce su rabu da shi haka yake so Hira suke yi irin ta abokai. Sarki na daga shingiɗin yake sa musu baki. Zumbur ya miƙe da sauri ya nufi TV memory. Ya zira jikin DVD ya kunna. Sai kashi da Modibbo sun bayyana a cikin biyar TV plasma wanda take manne a jikin bango. Suna zaune a cikin makaranta da ke can Amerika, New York. A can suka yi su. Wani abokinsu ne mai yawan musu hoto da bidiyo. Ranan dai sarki ya samu memory ya bashi. Ya ce duk sanda suke zaune shi da Modibbo suna karatu ko wani abun. ko kuma in suna hutawa kawai sai ya dinga ɗaukan su hoto ko kuma bidiyo aiko ashir baya gajiya matuka yana kusa idan ya gansu suna keɓe kawai sai ya cire memorin ya zura a wayarsa ya yi ta musu hotuna da bidiyo shahid da shatima duk sun ruɗe ganin modibbo a jikin tv kamar ka yi masa magana ya amsa kai wannan duniya a bas tsoro ce balaraba na shigowa idanun da suka sauka akan fuskan TV. modibbo ta yi tozare da shi yana yi wa sarki magana yana dariya Kwandon da ke hannunta ta saki ta kwala ƙara, jikinta ya fara kakkarwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jingina ta yi da bango tana sauke ajiyan zuciya. Bakinta sai motsi yake yi. Dukkansu kallon da suke sosai, saboda wasu lokacin da ta shigo ba, sai ikonta kawai da suka ji. Shahid ya zuba wa fuskanta ido. Yana tunanin ina ya san wannan fiskar. Tabbas ya san me wannan fiskar. Shatima kuwa gulma ne yake son yi wa sarki. Sai ya lura babu fiska. Ya ja bakinsa ya shiru. Amma fa bakinsa akwai magana. Domin yana kokonton, anya ba wannan ce balaraba da ya jima tana yawan ambata sunanta ba? TV take kallo babu kiftawa. Wasu hawaye masu zafi suna bin kumatunta. Modibbo ne yake magana, tamkar ka kira shi ya amsa. In ban da sautin kukan balaraba babu abin da yake tashi a falin Tsira mata ido yayi babu kiftawa. Wato har yanzu yarinyar nan bata bar kukan mutuwar Modibbo ba kenan. A ganinsa ta shigo musu babu sallama. Kuma ta zo tana musu kuka babu gaira babu dalili. Shatima ne ya fuskanci kukan me take yi. Ya tashi da sauri ya je ya kashe TV din. Ya dawo ya zauna yana mamakin ta. Shahid ne ya miƙe ƙarasa inda take tsaye, ya fara rarrashin ta da kalamai masu sanyaya zuciya. Ya jima yana tausarta sannan zuciyar ta yi sanyi, ta yi shiru share hawayenta. Ƙoƙarin fita take ba tare ta ce musu komai ba. Shahid ne ya ce, ran ke daɗe, ai baki ba mu abincin ba. Za ki fita kuma ba mu gaisa ba. Ya kamata ki zo ki duba mutumin naki fa kafin ki fita." Shahid yana da kima da mutunci a idanta, Ta lura ya san abin da yake yi. Kallonsa ta yi babu yabo babu fallasa ta gaishe shi. Ya amsa mata fiskarsa a sake. Tare suka jera suna tafiya har cikin falon. Ɗauke kansa yi daga kansu. Yarinya yau ta yi masa kyau sosai tamkar wata balarabiyar ƙasar Saudiya. Shigar tata ta yi mata kyau sosai. Yana son ya gama tana tana da jikinta. Hannunta rike da kwandon abincin ta nufi gurin cin abincin. Shi kuma Shahid ya zauna kusa da sarki suna magana ƙasa-ƙasa. Miƙe waye yana miƙa jikinsa duk ciwo yake masa tashi suka yi suka bi bayansa tsaf ta haɗa musu abincin kowa da plate ɗinsa ta kalli shatima wanda yake satan kallonta sosai yarinyar ta yi masa kwarjini da yawa Anisai ta ce ina yi ne shatima ya amsa da sauri sai murmushi yake ya ce lafiya lau amaryanmu yoke haka ake daga shigowa sai fara kuka mm? Shiro ta yi tana satan kallon sarki da yake ta cin abincinsa alamun yunwa yake ji. tunda kuwa har yake neman abinci da kansa. Ta rasa gane wani irin mutum ne shi, ba ka gane gabansa, ba ka gane bayansa. Fiskarsa a sake take, amma ko da wasa ya ji kallon inda take, abincinsa kawai yake ci. Su Shatima sun rike ta da surutu, ita kuma tana ƙoƙarin ya za a yi ta gudu ne, domin mutumin nata ya yi mata wani irin mugun kurjini. Gashi tana son ta gaida shi amma babu fiska. Da ƙyar ta ce, Barka da yamma. Shiru gurin yayi su shahi suna kallonsa sun san da shi take. Lumshi ido ya ci gaba da cin abincinsa bai amsa ba. Shatima ya ce, ana magana fa. Da gefen ido ya kalle ta ya dan taɓe baki sannan ya ce, na ji ai ba zan amsa ba. Tunda sai ta gama wulakancinta sannan. Shatima ya ce, amarya ce fa, ka san amarya ba ta laifi komai ta daidai ne. Wani irin kallo ya mata mai ɗauke da ma'anoni daban-daban. yayi murmushi irin na gefen baki ya ce, ai ba ita kadai ba ne gare ni ba, an jima kaɗan na san halisa na nan tafi, kawo kuwa ba zan damu ba. Balaraba sarkin ɗaukan zafi. Fiskarta a turbine duk idanunta ya rufe. Wani kallo ta watsa masa suka haɗa idanu da shi. Tsayawayi yana kallonta yana mamakinta. Wani irin abu ta da idanun nata. Ta kalli Shatima muryanta a shinkusa ta ce, Ni zan wuce, ku tashi lafiya. Sauka ta yi daga kan step ɗin, ta ba tafiya a nitse, zuciyanta duk babu daɗi. Ta lura sarki zuma ne ga zaƙi ga harbi. Dubiyan da kwanaki ya dinga lallaɓa ta, har tana yi masa ɗaukar mutum mai sauƙin hali ashe ba haka ne ba wannan halin nasa yana nan halin wulaƙanci, da raina mutane yau ita ina ruwanta ko mata dubu yake so ya auro rana ɗaya me damuwarta ai wannan ba damuwarta bace ba Shi ne dai bai sani ba ita ta fi sha'awan zamanta a haka tunda ta yi rashin babban masoyinta Modibo. Shatima ya ce, Allah ya kuci zuciyanki gimbiyar mata, ai dukkansu kin sha gabansu. Kar ki manta fa, ke amanar mu ce, bayan haka ma kina da babban matsayi a zuciyarmu. ki kwantar da hankalinki. Kowai kowa bata yi ba ta bude kofar ta yi ficewarta. Rahila na tsaye na jiran fitowarta sai ta bi bayanta. Shahid ya ce, lalle addu'a ta ta karbu. Wannan yarinyar ba ita ce yarinyar da suka yi saukan Alkur'ani ba shekaru biyu da suka wuce ba? Daga kansa yayi kawai, Shahid ya ce, Allah sarki Modibbo, Lallai na yadda zuciyoyinku ɗaya. Duk abin da kuke so iri ɗaya ne. Allah bai hukunta zai aure ta ba, sai ya kawo maka ita har gida. Shatima ya ce, Ni wallahi abin da kai mata ne ya bani haushi. Da alama yarinyar tana da hankali da nutsuwa. Kawai sai ka ci mata fiska, ka san dole ci babu daɗi a zuciyanta. Masu sauraro, zan ɗan yi ɗan karin bayani game da wannan shafin. Wato, ina cikin karatu na zo daidai wannan gurin sai na samu an yi misin shafi guda ɗaya na cikin labarin kenan. To amma bayan nan sai na tsaya na yi ta sauka ina karanta labarin yadda abubuwan za su wakana, sai na ga in ma muka bar wancan shafin aka ci gaba da yin karatun, za a gane kan labarin. In kuna ga za a iya samun shafi a karanta shi a Nextpad sai a yi magana da marubuciya ta ba mu wancan shafin sai a karanta shi. Amma dai yanzu za mu yi ɗaurawa ko a nan ɗin aka ɗaura labarin ba zai irin mantar da mu ko kuma irin ya sa a kasa gane kan labarin ba tunda na ɗan zauna na ɗan bi labarin har na ɗan yi nisa kaɗan a cikin ta Bari mu ɗaura daga inda aka tsaya ɗin kawai sai a ji yadda za ta kana a tsakaninsu. Balaraba ta yi kasa da idanunta domin ba za ta iya jimra haɗa idanu da shi ba saboda wani irin kwarjinin da Allah ya yi masa. Niyyar komawa ɗakin take ya yi gyaran murya. Tsayawa ta yi ta ɗan waigo suka haɗa idanu da shi. Lumshi idanunsa ya ya buɗe baki a hankali ya ce, Jimana. Sak ta ci abin da ya ce, wai Jimana, sai ka ce wanda bai san sunanta ba. A hankali ta taka ta ƙarasa inda yake zaune. Miƙewa yana gyara zamansa, idanunsa a kanta, ita kuma tana tsaye a gefensa duk ji take a takure. Sai gyara fuska take, Zauna, za mu yi magana da ke. Cikin kasaita gami da can aji ta zauna a kujerar da ke gefensa. Cikin ba da umarni ya ce, ki dawo wannan domin magana da za mu yi da ke tana da muhimmanci. Kujerar da yake nuna mata ta kalla, ita fa ba ta son tana haɗa ido da shi, domin idanunsa suna matuƙar kashe mata jiki. Dakewa ta yi ta ce, duk magana da za mu yi, za mu iya yi a nan, da nan da can ɗin duk ɗaya ne. Shiru ya yi na minti biyu ya ce, na fi so ina kallon fiskarki maganar za ta fi armashi. Taɓe baki ta yi tana ɗan hararansa, Minti biyu da maganarsa ta miƙe a nitse ta ce ta zauna a kujerar da ya nuna mata. Zama ta yi irin wanda ake ɗaura kafa ɗaya akan ɗaya. Kallon ta yi yana mamakin zaman ƙasaitan da ta yi. Babu wanda ya isa irin wannan zaman a gabansa ba tare da ya karɓi hukunci ba. Amma da yake ya san halinta sai ya share ta kawai. Ya gyara fiska sosai, idanu ya zuba mata babu wasa ya ce. Ina son ki min bayanin asalinki da na mahaifiyarki. Domin ina ji a jikina akwai wani al'amari game da ke Ba zan ɓoye miki ba, na fi ƙarfin shekara goma sha biyar ina mafarki da ke, tare da wata mata da alama mahaifiyarki ce. Tun da kullum tare nake ganin ku kuna zuwar min cikin mafarki. Wannan mafarkin babu wanda ya san da ina yinsa daga ni sai ki yanzu nake faɗa miki. Idan muka koma gidan su sallau kuwa, a kori kura guda biyu aka cika da kayan masarufi. Su Shatima suka nufi gidan su Balaraba, inda suka samu rakiya daga buba direba, tunda shi kaɗai ne ya san gidan. Sosai Shahid ya yi mamakin mahaifar Balaraba, Ashe dama ‘yar talakawa ce tilis? Lallai so babu ruwan shi ko a mafarki bai taɓa tunanin zai iya zuwa irin wannan wurin ba. Soyayyar da Modibbo yake Balaraba ta gaskiya ce. Tabbas ya yi mamaki da ya kalli yanayin jikinta da fatarta. Idan za ta kwana tana rantsuwa, babu wanda zai ce a irin wannan gurin take rayuwa. Yara ne suka fara taruwa a wurin suna tsalle suna ɗane mota. Sai su ruga da gudu gida. Hankalin samarin da ke tsallake ne ya dawo kansu. Da sauri suka ƙara so wurin. Buba direba ya buɗe mota da sauri ya fito ya buɗe wasu shahid su ma suka fito. Ganin su cikin kayan sarauta ne, ya sa yara suka gudu zuwa gidajensu suna ihu, suna faɗin ga sarki, ga sarki, ga sarki. Mutane suka fara leƙowa daga gidajensu. Da sauri shahidi ya umarci matasan nan da suke tsaye a wannan wurin ya ce su fara ɗibar kayan abincin nan suna shiga da shi lungun su balaraba. Buba ne ya yi gaba, su kuma suka koma cikin mota saboda hayaniyar jama'a. Yo jama'ar da ke gurin da yara da manya suka rufa musu baya domin ganin inda za a shigar da wannan uban kayan masarufin. Lantana ta sawo kai kenan za ta fita daga cikin gidan. Suka bugo kofa da sauri ta koma baya tana masifa. Abokin Walden ne ya ce, "Lantana ina za ki je ne?" Da kai ta yi a fusace za ta yi masa masifa. Aiki! Idanta ne ya sauka akan katon buhun shinkafa da ke kansa. Ta buɗe baki kenan za ta yi magana. Sai ta hango matasa hudu kowanne kansa da buhun shinkafa irin na kan abokin Walden. kuma da alama su ma gidan za su kai ta. Zanen jikinta ne ya silale a wurin. Har bugewa ta yi da ƙyaure amma ba ta damu ba. Da sauri ta tsugunna ta ɗauki zaninta da ya faɗi ƙasa. Tana tafiya tana ɗaurawa, gami da ƙwalawa mabaruka kira. A can masarauta kuwa, a nitse kallon sa ta ce, Ban gane kullum kana mafarki na ba, a ina ka san ni, ina ka san uwata da har za ka dinga mafarkinmu. Ta ƙara shi magana cikin mamaki. Duk ba wani na tambaye ki ba, duk wata magana ki ajiye ta a gefe guda. Ki fara bani amsa tunda ni na tambaye ki. Taɓe baki ta yi tana wani irin murmushi, irin na gefen bakin nan. Girgiza kai ta yi ta dago da kanta tana kallon ta ce, Ni ba wata ababa ce kamar yadda ka sani Haka nan kuma ni ba 'yar kowa bace ba. Tun da nake da modibbo bai taɓa turke ni ya tuhume ni akan dole sai ya san asalina ba, saboda ya san inda ya je ya ɗauko ni. Hararanta ya yi ƙasa-ƙasa cikin miskilanci ya ce, Ni daban, modibbo daban. In za ki faɗa min, ki faɗa min ba na son ɓata lokaci. Ganin fiskansa babu wasa, ita ma ta gyara ta ta fiskan, ta fara magana kamar haka. Sunana Balaraba Ayuba Tanko. Dago kansa yana kallon ta sai tana lokacin da ta yi saukan Alkur'ani. Basar waye ya ce, bangaren uwafa. Ranta ya so ɓaci, dakewa ta yi ta ce, sunanta Baba Hafsatu, kakata kuma sunanta Suwaiba. Gurin haihuwar babana ta mutu. Allah sarki, Allah ya ji kanta da rahama. Ya faɗa cikin jimami. Mhm, ina sauraron ki. Ya faɗa yana ta da idanunsa. Wasu hawaye ne suke ƙoƙarin biyo kumatunta. A kufule ta ce, Wai dole ne sai ka san asali na? In baka aure na a haka, ka fasa, ai babu dole. Ni ban san asalin mahaifiyata ba, shi kenan mala? Miƙewa ta yi za ta bar wurin, ta zo za ta gifta shi, kamar kububuwa. Dan haushinsa har nishi take yi, tana tuno dubbanta. Duk tsawon lokacin da suka ɗauka suna soyayya da shi, bai taɓa turke ta ba. Sai wannan ɗan renin hankalin. Ai babu dole, in ba zai aure ta a haka ba, sai ya fasa. Hannunta ya rike sosai yana murzawa, ta sha kunu tana faɗin, sakar min hannuna. Ƙi yayi yana ta mata wani irin kallo mai tattare da abubuwa kala-kala. A zuciyarsa ya ce, ashe dama wannan zafin kan nata yana nan? Ajiyar zuciya kawai take sauƙewa. Idan da ta san tambayin da zai mata kenan, babu abin da zai sa ta tsaya tana sauraron sa. Mintuna kusan biyar suna haka bai sake hannun nata ba. Hannun nata yana cikin nasa. Muryan shi ba ta fita sosai ya ce, Naji, na janye wancan maganar ta baya tunda ba kya so. amma wannan dole ki an samun ita. Lokacin da kike sai da abinci a kasuwar sha tambaya, maza nawa kika kula? To dai, Sarki Almansur ban fa gane ba. Wannan tambayin da kake mata kana zarginta ne ko kuma dai ka fara jin kana kishinta ne tukunna tunda tana shirin zama matarka. Anya kuwa zuwa wannan lokacin Balarab za ta yadda da wa'innan tambayoyin rainin hankalin nasa da yake mata kuwa a inda take ɗaukansa? To,